karramna andi daraja diyana bani adama nabi adam be yalla andi daraja diyana nabi adam de ala daraja sirna dai taranjiya daraja sirna wa amalna mtandiya diyana fil barri fili duna ilan lejai ya kala ra jawai kala kalimo jawai kala hurri jawai mota jawai babur jawai keke rajawai dalo jawai ramba buro sunoro de bangase adam na rai daraja nja buro challan malan nda awadu na yari mara mi asi wa da daji. amma ni chini ma biya suna yakini kala wala yarba hilbari warbari burin bai jiro yin jiro ma ran tan diyo hilbari warbari warzaqna min yi tayyibati halal lanniya ala rijingeno yono da karimoy da kani da fi da dimi ramba aram ngawuli. shinkawa ngalo shahir inda wani are wasimi hesimi tusimi rama, rama wasimi lalanimi fesimi rama tusimi fesimi jurnimi karnimi yanimi kawni nenimi ko mashini nenimi kuloro somi denimi kalu karnimi hula somi tataje somi kauda somi manda somi maji somi hatta burama hula soma fa kwanuno soma hula fe manoyimi koro <laughs> nalan haru hula ya wala feya warazakana mine tayibati no komande adam na andara yeno kambo tiro yena jo yada kambo kiji chanyo yano ala halal koro yeno ala ni anga yana rizike yeno wa fadalnahum ala kasirin mimman kalakana tafadilan yeno awalan yana saman adam na ayi bara darajan koyi yukoyi koyi yukoyi yukoyi njuko ni yukoyi yukole yeno kamani anda ala iri ndio daraja sadana arewa adam na ala anda iri ala daraja ndio sadana are nabi adam ba anda rehu malaya yalan kamande awa wacce malaya kuru du fisku kuru du hudio Kuru ndi kuru kru ak kuru cinju ba ibada cade balle bal charu ina bi adam ala ala keno koro ilmun ta ko ina rakam da cede kole nguno le wano eno koro ngo jene le waira adam na rakam daraja armena adam na ala ma daraja arsan fa bare adam na daraja ji hungami adam na ya mati ma boron daraja ji huci daraja ma ni ma hungami amsa huce ba to ni ala daraja arangido bani adam tanna de ko kirdi awaga de ko ina ko kirdi fa musulmi wale na tsama manan jama kwalle kwa zuwa to umma daraja umma ne umma da ba ala man nabi adam na zai daraja koro umma zai jiran umma ne umma da rangalo ba umma nabi adam bir umma ne umma da ala kam jirana ba karin ala yanzu ndika sarafa alhamdulillah ala daraja ndeza da kuma ndeza ta wato to kuma ndeza ndeza kangala ku talawa rasawdana ala bara talawa yanzu lezo ala ser tala won jibji sama kuma ina nan ande amma zo daji asan ba ande gab babu siyami ali babu asan biyon wasu mu ramadana asan ganda wa ramadan yayi farida tun butu yasbutu tawaji bi kamali sha'ban shawan tun wani kanda wa kana jiran da yana sahabar sun zo kanda wa wani mu kawo ya kuci da to ko kanda wa rawu ya zamta wai amma yin buron rawwa zai tawaddo ba da ba. kam yin lima ya kuma labar da yin gayya da ayano labar da yin gayya da ayano labar da yin gayya da ayano amma ni kariya ta wa konga a kan be kin zina ya wa tsaja ya kan be ce ce wa malle ta wa. am kilewa kin da wasa wanne yana labar da yin gayya rakkana a uma labar da yin gayya rakkana uma labar da yin gayya tabbata rakkana amma ni tsarna yin ganda sa wanda da ayana don ramba kanda wasa wannan cap chap nu e fudelan ma rani aba maka wani onji ba murna to waje a zam ngonu cerna ko ramadan da rawi ba tana shaban kafi a kuracin murna bi kama da shabana sa wannan da kafi a kuracin murna to san ba cinu kwa awa biru ya ti adalai a adina sa wani cap kin murna kajiri adal amma kwanga ayin di adal kan zina ya tsadiwa mallaca sayawa kamɓe jeesi o nambaruye caɗi kari ye casambi o ko nga yindi caruya ko bala garen ya caruya ko bala non caruya to tawiya alhilal kandawa caruya aw jamaatin mustafida biya jamaa mustafida inda maliki jama mustafida ilman maliki nala jama ulan kala kiringa kam u koja mustafida wali to kam un kala kiringa era kala semenga to re kanda wala charna jana tamina wakadhalik adha ma fil fitri korayum koldiyo diyan gayma yim idil fitri yadi dai asam ni fa koro kimbo kanda shawal rawi amma azam da fa ko mana azam ya ko dilon yemen na kwa kwa biya shiri idi arwanu waja ina idin da dai kolas dai shawal da rawo yayi ai nan gare yau zan ya kura cimbura bai ya ku tilon ba kenan kan dawo zai aula wa kajina ko burburla ko kera ko aula dai wa kajina ko kama yana ndiyo hulenja ni amma ramadan dai ya kura cimbura to mana ya kun tilon ya ba yim kolliye de ngai mana ramadan ya kura cimbura cerna adi ne am ni hindi kan dawo shawal kero sa man kollo yan adi ne jama'a mustafila kam ulan kala zamenga kandao shawala rayyana cerna shirin do idi arawanui o kazalika adam fil fitr yim kolde den gaymana wa yubayyitu siyam asan menni adan goni mi fi awwalihi yim be aburo kandao da ina maramba to ni an goni mi ja da yi an goni mi ni anam ala nan gar da karo mu an goni mi da fi awwali yim burema walaysa alai bayatun ni an ba fi baqiyati ka wa gabtina hadra kullum wa ni ba galaba ni an falun goni mi da yace wani. watimu siyama asan mitumadi ila laili bunen kundero summa atimu siyama ila laili wala na wa antum aqihuna bil masajid tilka hululun la wala taqrabuha tana na ne to asan na tamia bunen kunden gode tumomi kate kateran ingi don dorre ngawo ingi ba sai dai don diyam sai dai ngudu yan jinji da ingi nuko balni on jade yami ngudu ta wacce yawa إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه وإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما زاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة قربت فئة كثيرة بإذن الله والله ما الصابرين taluta soji yari ya kuma ya kan gangwaye jaluta kiriyodoro de to inna allah mabtalekum binariyan ala wannan dia holu lalan karma jaram jai hunde zan holu na ayon sadi am de ngudwa ako be ako kausu ako kana ako ngudu homa shari wa minu kamin ya da waje chaya holu wadran yo hole samin yo wa ta gare ni wa sai wa wa man lam yatamu kam tan ni fa inna minniya wa ta kallo le ni kam yo amma illa ga tarfa garbatan kam dan gudu cejiro rije nuko bal kurumje yawa to cerna ade ala ala diro gawo jirawa ha sharibu minu sabrum da kyarra ne ramba am maso sodo ne kyasara illa qalilun minhum minu illa qalilun minhum ra qalilun goni am gana da bi aturo am yare kun ga galin gida chasa ni ne on samma bi an gida ta dubu yin afi da na kyasara falamma a zawo koyraniya huwa tiya zina amanu ma'ahu am tiya muminna holu za koyraniya kalu am munafiqatin ulera la ya kamar ne na falamma a zawo koyraniya huwa tiya zina amanu mahu mumina am na jire tandi ndi rokko ingidan jawaje ne ko jana za holu za koyraniya suran jaman goro kalu la taqata lana yawma bijaluta wajen junudiya jaluta kunjwa da ni ranewa har abara ranewa na ndunon de jaluta kiriwuzi ako kana ako ngudu ako kausu ako layya tiyan mai kirdi jaman jukkanan ja ya bawa bari min ja a wanja kumbaya andisiya ranewa kala zina ya zunnuna yana anna malakul layi curon ja zaman koro yana amdan na yakinna ala tandiya tadiro tumajana diyara kam min fiye din yara kam di na wulan lisi huudi walja habarai labadar walja a yara kam min fiye kalila din yara kam gana min fiye din alkai hawar jama'a don na din gana galabat a galabcana duno kojana fiyatan jama'a don kasira tan ya duno kojana wala ma sabirina ala di kam gana diya areti akallala leniyo yara ai jama gana la nau jaman gowa a galabtar nay e. inda rai. kam miliyon walla koina ramba kam dubu rak a galabkira amma izini alayra sallallahu alaihi wasallam kam yar yakum yar yakinna kam ni ga kirwiyano jama nawa dai leniyo biyara torai ba wala ma sabirina ala de kam kanadiya ati akalla kana di ngoje lera ramba to dai asema tamia mune kunne ngoto momi ba ingi yamba kate kate la ndani ingi yamia to yoja ni dore ko numba mayru yer leni mi ingi yamia anda asema numba nonji kyamba anda asema biro kutilo mbiani mi kora asema dubu biani mo biadi wo chidi wa ramadan di ngesi me ingi da kyamba anda dawdu mi kora ramadan ko ja rombo mi asema manda amma banda kam don dijina kam don dije dor ni ngawon don dieno ingi cede kiano karun cede kiano riwura keddo dirim yara nigeria na ande serom yeyi serom tiro kedo ko to na azam liba namdira ramba ramadan ko jafal cirmbi amma ne azam mala grade me curon gor ne me ko curo soro ne me ko curo ngim ne me ala rida namuro yamiya bone mjiruna fa lera wa mi ba ala ina la lenimi da ni me sam namga lenimi anda idimi kama zam nam jina de bare kanda wara ko zam janna ma nabi bonen je tsoro na kam la zam nam jina ina madina na dana zam kanda indi indi de wana le kiro dana indi de wana le kiro dana indi de wana le kiro ba wayno bonen je tsoro kawri yano ba azam nam jina yano kasu azam ya lera wala ina wana to nda mongolo chadam bidi nda am lemon chadam bidi nda am kankana chadam bidi nda am kalu chadam bidi nda am manda chadam bidi nda am mongolo chadam bidi nda am shayi chatan bidi nda am madara chatan bidi bona ndo chulo nafa nonjila ngoni madara tambumi nonjila ngoni lemon tambumi nonjila ngoni mongoro tambumi nonjila ngoni kankana tambumi nonjila nkalu mi karu iroso me mi jeni ngoni me mi manda chizina maji chizina ro kollel mjomana malamba sedanga tilo tilo ramba malum janna tana ba ai wace riwa ta ne wallahi rabonan da tsuruna ala ri no fa shayi tambaye mi mongoro tambaye mi ayaba tambaye mi pom tambaye mi lemon nazara tambaye mi yaro tambe kankana tambe milo tambe sur shayi tambe kama zamba azam dia okal ngaya ala ri no fa asan mai asaw mu canna cin ma gamta mi sai kan har cukuriya hatta nabi babul kirima bare kan mi na cin ba ngam da yake wona hatta nabi cin gulum da wallo ya da ramba bare din da mi fallo di mi a cin na wona ingi sirin da kinja ya da ramba fallo di mi a cin na wona bare din da mi ni asan ma na fa wala ibalingun malamalata wal istinshaqa cin gulum da kinja da ala ramba bare da ne mi farfallo mi a cizana ai nan garo bare ngi burze ko iniro babul kiriye dia bare kamiyo ni san ba sai dai kama san ba sai dai san koja ai nan garo babul di cirin bok bu tu ga ai nan garo ba to wanda azam dia wakaraje wallahi ro ala a asam da ala nan garo dai dimi mu muliwa na ajizi biyo na bizma ala diro wuljo mu muliyaro asem ni kayero wana ajizibi asam mai ladan juda biya uwuliki wa sayim lairan leje hu ni lan yise kabda ja ngola ladanum asem be wuliki tiror asem mala hu tungala lan tayo hajaram dia de ngulumyo babal lan jingiyo ngulumya ramba apima bare chinde ro yekiende bare manda ya tambiyende bare sure tambiende bare milo ya tambiyende kankana ya tambiyende shaye tambiyende apima bare diende biya ayron kangar zukorofa ala rinyo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh